to a gaskiya wannan rana ce da take da mahimmanci sosai sosai idan aka yi maganar mace ko ma ba uwa ba ce to za ka ga ya ce ko kanwa ko yar uwa ko abokiya kuma idan ka duba yawan mutanen da suke duniya a yau sun kai kusan sama da mutum miliyan dubu bakwai wato biliyan bakwai kenan a cikin su kusan biliyan biyu wato miliyan dubu biyu gaba ɗayansu 'yan ƙasar tsakanin shekara goma zuwa shekara ashirin da hudu ne kuma kusan rabin su mata ne yawancinsu kuma kamar tara eh, a cikin goma suna kasashe da suke ci gaba ne ba kasashen da suka ci gaba ba ma'ana akwai kalubale da dama da suke fuskantar mata kaɗan daga cikinsu shine in ta duba kamar a gida za a ga da yawa daga cikin al'ummomi ba a cika ba wa mata yancin su da ya dace ba sai ga an fifita 'ya'ya maza a wajen sawa a makaranta idan suka je makarantar sai ga tsarin karatun da ake yi sai ga makarantun mata ba a cika kula da shi ba ba a samar musu da irin kayayyaki da kuna da su dace wanda zai taimaka musu su yi karatun su in ma suna yin karatun zai ga sau da dama kafin su kammala karatun sai a cire su sai a aurar da su suna da ƙananan shekaru ba su ma mallaki hankalin kansu ba hakan nan din kuma suka je gidan miji sau da dama a ce ka ga ba a ba su hakkin su da ya dace sai ka ga an sun haihu ko sun yi ciki an musu wulakanci an kore su hakan nan din sai ya sa rayuwarsu cikin wani halin da baki kenan mawuyaci wasu ma su mutu a wajen haihuwa wasu kuma su wulaƙanta tun ka duba a mataki daban-daban haka idan ma har sun wuce wannan mataki sun yi karatun sai ga a wajen samun aiki a sau da dama ana nuna wa mata bambanci to wannan an keɓe ne saboda ya zamanto cewa an yi nazari an yi la'akari da irin kalubale da su mata ke fuskanta musamman matasa 'yan shekara goma zuwa shekara ashirin da hudu a ga ta yaya za a ƙarfafa su ta yaya za a ɗauki abubuwan da suka shafe su da mahimmanci ina gani a ko ina mutum yake a duniya mutum uba ne a'a mutum ɗa ne mutum ma'aikacin gwamnati ne mahukunta ne ya kamata su ɗauki wannan rana da mahimmanci kuma ba ma yau kawai ba kusan kullum rana ce ta tunawa da al'amarin da ya shafi mata amma wannan an keɓe ne saboda a yi nazari a kai a kuma samo hanyoyin da za a taimaka musu wajen inganta rayuwarsu idan muka taimaki mata kanmu muka yi wa alfarma. To akwai masu ganin cewa idan aka ci gaba da wannan batu na tayar da komatsar mata ko ko inganta makomarsu ba a aje mizanin da za a tsaya a kai ba za a kai ga inda ma shugabanci zai kasance daidai wa daida tsakanin mata da maza ta yadda za a samu rudani alhalin a cewarsu halitta ma ta nuna cewa mace tana da iyaka shin kana ganin a daidai ina za a tsaya game da wannan batu na daidaito tsakanin mata da maza ta yadda ba za a samu rudame ba idan haka ne kamar yadda wasu ke hasashe din da mace da namiji duka yan adam ne kuma Allah ne ya halicce su kowa ya bashi irin nasa hakki da irin nasa yanci bambanci a wajen halitta wani an yi shi zai iya haihuwa wato mace kenan wani an yi shi ba zai iya haihuwa ba hmm. duk wanda ya rena tunani ko hankalin mace sai ya dubi mahaifiyarsa ai mace ce ni a irin nawa fahimtar shi ne Allah ubangiji su ma mata ya musu irin tasu baiwa komi